الرحيم الحمد لله الداعي إلى بابي الموفق من شاء للصواب أنعم بإنزال كتابي يشتمل على محكم ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به أحمده على الهدى وتيسير أسبابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وعياده صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر أفضل أصحابه وعلى عمر الذي أعز الله به الدين واستقامت الدنيا به وعلى عثمان شهيد داره ومحرابه وعلى علي المشهور بحل المشكل من الألوم وكشف نقابه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يوم مسلمين tun daga bakin manya-manyan malamanmu babban shehin malami sheikh malam sanusi asadu sunna tare da alaraman da ya gabatar da karatu da malam mudassir dukkanin yan uwa musulmi ɗalibai yan uwana ga baki ɗaya ina muku gaisuwar islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya rabi muna roƙonka waɗannan malamai da suka yi muna nasiya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon aiki da abin da suka karanta da mu ya rabi muna roƙonka Allah ya biya mu da bukatocin mu na alkhairi da yake kafin gabatar da fara gabatar da abin da zan yi ina buƙatar in san ko minti ake son in yi don saboda in san irin karatun da zan gabatar don haka sai a yi min bayani in sani kafin dai a gaya min dalibai mu ce alhamdulillah mu ce alhamdulillah mu ce alhamdulillah kun san abin da ya sa ni ce mu ku ce alhamdulillah ba komi ba ne abu ɗaya ne zuwa abu biyu abu na farko babu wata ni'ima da ta kai ni'ima addinin musulunci ni'imatul islam wannan ni'ima ce babba wadda duk lokacin da dan adam ya tuna cewa Allah ya yi shi musulmi to ya gode ma Allah subhanahu wataala ni'ima ta biyu duk lokacin da ɗan adam Allah ya tashi yana cikin waɗanda za su nemi ilimi wallahi ya gode ma Allah duniya babu abin da adda bakin ciki kamar zama cikin jahilci ina ganin tun da yan boko kuke kuna jin wasu kisoshi da ake bayarwa a makarantun ne akwai wasu matasa guda uku wayannan matasa ko wanda su yana takamai yayi karatu alhali jahilci ya lullube su matashi na farko abinda ya haddace i think we are three ina ganin mu uku ne mutum na biyu abinda ya haddace because of money saboda kuɗi mutum na uku abinda ya haddace i think it is better ina ganin shine daidai wayannan matasa suna takamo sun yi karatu suna ɗaukar kansu wani abu sai suka shigo cikin gari ko da suka shigo farkon gari sai suka iska an kashe wani bawa Allah suna nan sai suka yi tsaye kusa ga gawar sai ga 'yan sanda sun zo lokacin da 'yan sanda suka zo sai 'yan sanda sai ya dibi ya dibe su ya dibi gawar sai ya tambaye su hukin zama waye kashe wannan bawan Allah sai na farko sai dariya ya ce i think we are three ina ganin mu uku mutum na biyu mutum na biyu sai ɗan sanda ya mamaki sai tambaye ku because of what don bi kun ka kashe wannan bawan Allah sai na biyu ce mun kashe shi because of money saboda kuɗi muka kashe shi na uku ɗan sanda ya tambaya ya ce musu okay let us go to the police station bari mu wuce da ku police station ku ba da steps da abin da ya faru wallahi na ƙarshe da ya yi yana ganin wai sun turancin suna cikin karatu suna jin karatu sai yace i think it is better ina ganin yayi daidai da haka jahilci da kuke gani wallahi abu ne wanda ke kai mutum ga abin da bai da kai na ɗaya kun ga dai na ɗaya ba su suka yi kisan ba na biyu ba su san yadda aka yi kisan ba na uku ba su iya ba da labarin yadda an kai kisan amma saboda jahilci kuma suna takama sun yi karatu shi ne ya kai su ga wannan abu akwai kisa ta biyu da ake bayarwa a zamanin da kun san cewa duk kawai za a samu kila mutum ɗaya ko biyu suke jin turanci ko su kila ba karatu sun kai ba kila dai shiga birni ya sa suka dan jin turanci da wani abu ana zaune sai wani bature sai aka yi bako bature a kauye da ya zo sai ya sami gari gaba ɗaya ya tara mutane kamar yadda muka taro a nan a ce yanzu ga nan an saurare ni ina magana sai akwai mai fassara maganar da nake bature ya buɗe baki ya ce before I go further kafin in kai ga abin da nake so in faɗa sai shi kuma wannan bawan Allah sai ya fassara ya ce abinda bature ya ce ya ce kayan in kai ga kan uban kowa kun ga rashin ilimi da jahilci sai ya sa dama ɗin ƙauye suna tsoron bature da haka sai su ya tashi sai ya ce musu i want sai bature ya ce i want to see the village head ina son in ga mai gari a'a sai wanga ya fassara ya ce ya ce yana so a kawo mai kan mai gari don Allah ya za a yi ɗan ƙauye su ɗaya su rari dole kowa sheka yana gudu ba tura ya ga ana gudu sai ya ce he common sai ce ya ce duk a taro su to kun ga jahilci ya sa ya kai ga wannan abu don haka ya da bai. masu faɗin cewa mahaifansu ba su kyauta musu ba da sun ka kawo su makarantar bodi wallahi kai abba ka kyauta mu rayuwarka ba masu ganin cewa karatun da aka kawo su yi makaranta yawon daji ya fi musu su je su yi ta yawo cikin gari wallahi baka kyauta mu rayuwarka ba da yawa ku je ku bincika ku gani a ƙauyen ku ko a garin ku kana jin wani dattijo na cewa eh an ba da labari wane ya zama ciyaman ko ya zama gwamna ko ya zama wani abu kansila ko ya zama dan majalisa ko ya zama sanata sai ce a ah, ai wanda tare da shi mun kai sakandiri yes kun yi karatu sakandiri tare da shi amma ya tsaya ya karatu kai kuma kana can kana tambada cikin gari da haka bayyuwa kana son ka zama abin kwarai ko the future amma ka zama to kana lalaci a cikin makaranta duk ɗalibin da bai tsaya ya yi karatu babu yadda za a iya samu daraja ta karatu baiwa ba ka girmama karatu ba ka tsaya makaranta kuma ka samu daraja ta karatu kuma ku bari in gaya muku ita wahala ta makaranta da kuke gani wajibi ne duk wanda ya sa kai ne cikin harkar neman ilimi ba makaranta ba nan bodin ba ko mu da a jami'a mun san wahalar da ake ci nan da kuke gani na da wajen jarabawa ne to ban fi minti awa ɗaya ba ni yonin wallahi yanzu kamata a ce kan wahala da jikina da nika ji ya kamata a ce yanzu ina can ina bacci da haka babu yadda za a yi mutum ya nemi ilimi wallahi ba tare da ya wahala ba ku bar gani ka je ka zauna da senior ka ɗan SST ya baka labarin yadda ya yi JS1 ɗin shi ya baka labarin yadda ya yi JS2 ɗin ya baka labarin yadda ya ƙara kan da har ya shiga SS1 SS2 wahalar da ya kafin ya kai wannan siniyan da yake ka yi hankuri don kana SS 1 ba komi ba ne za ka yi zamanin da za a kai ba kai ne SS 1 ba ɗan SS3 haƙi ban taɓa manta lokacin da muna genius a makarantar da ni karatu ina SS 1 wasu siniyoyi ka shigowa cikin ajinmu abinda suke ce muna wai yaushe za ku ƙara makaranta wani ma abin da zai buɗe baki ya ce muna ba su ƙara makarantar ga ida ba a busa kago ba amma yanzu cikin taimakon Allah mun yi haƙuri da wahalar da muka sha Allah ya samu mun ƙara karatun na sakandiri ba a kamar ba a yi ba jami'an ma muna nan muna batun karewa kamar ba a yi ba don haka ku sani cewa harka ta ɗalibi. harka ce wadda dole ɗalibi ya haƙuri kana js1 ka yi hankuri akwai zamanin da za a yi ba kai ne dan js1 ba kana dan js2 ka yi hankuri akwai zamanin da ba kai ba ne al'imamu malik al'imamu shafi dalibi ne na al'imamu malik al'imamu al'imamu ahmad bin hanbal dalibi ne na al'imamu shafi al'imamu ahmad bin hanbal yana bada labari akan al'imamu shafi yace al'imamu shafi ya kasance yana zuwa majalisin al'imamu malik a madina inda yake gabatar da karatun hadisi amma hatta da littafi wanda zai rubutu baya da shi ya tashi yana marayi gidansu babu hali amma bai hana ya karatu ba yanzu yana cikin malaman da duniya ta nade ba iya karewa da ilimin da suka bari a duniya mahaifiyarki ta kasance tana zuwa inda diwanin khalid garkar sarki ta je sai sarki ya yi rubutu a ba wani ɗari kaza a ba wani kaza a wa wani bulala in an yadda takarda ita ce za ta ɗauko shafi kaza ka iska ga an ce a wa wani bulala a ba wani kaza shafi kaza ga shi an rubuta hadisan annabin Allah nai Muhammad sallallahu ya ku ibadala ya ku ɗalibai ku dibi labari ku dibi rayuwar Shehu Usman bin Fodio ku dibi tarihin Abdullahi Gwandu mafi yawan kuwa sun kuma san garin da ake ce ma ba agadis gwamma a ce ka je Legas da a ce ma ka je agadis amma ku dibi nisanta ilimin hadisi su abdullahi bin usman bin fodiyo suke tashi daga nan sokoto su hau jaki da babu mota babu mashin babu jirgi wa'annan abubuwa babu su sai dai su hau jaki ko raƙumi ko doki su kama hanya daga nan su je har agada su je su nemi karatu su dawo amma bai hana sun ka tara karatu ba don haka ku sani cewa rashin kuɗi ba shi zai sa ka walaƙantar da kanka ka ƙin karatu ba ba don kayi shi zai sa ka ƙin karatu ba a takaitan takaitawa akwai wata aya a cikin alkur'ani wannan aya tana cikin suratul mujadala Allah subhanahu wata'ala ya gaya muna yace alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardh ما يكون للنجوى والثلاثة أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم نعم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا دليل من ذلك ولا قصر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بما تعملون بصير آه. إن الله إن الله بكل شيء عليم ya ku ibadallah musa hankalin da Allah ya bamu da basirar da Allah ya bamu da tunanin da Allah ya bamu mu lura da wannan aya mu lura da abin da take karantar da mu wallahi Allah ya riga ya kare da mu Allah ya kare da mu wallahi Allah ya ce tara annallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard shin baka sani ba kai dan adam annallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard Allah yana sane da abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa kana zaune kana aikata abin da bai dace ba Allah na ganin ka shi yasa ya ku ibadallah wallahi wannan waya da kuke gani gare mu wallahi tana da amfani a gare mu amma musibar ta tafi yawa ayyuhal mu'minun yajibu 'ala an-nas li nafsi an ya'lama anna hadha al-jihaz alladhi fi yadina wallahi sayas'aluhu Allah tabaaraka wa ta'ala anhu yawm al-qiyamah fi kulli kalimatin katabaha او صوت نقل او شائعة تقبلها او نشرها او غير ذلك فان ذلك داخل في امل المرء الذي يحاسب عليه يوم يلقى الله ويقف بين يديه جل في اولى عباد الله وكما ان المرء في نفسه لا يحب ان تنقل عنه اخبار لا صحة لها ولن يتثبت من مصداقيتها فكيف يغضى بذلك في حق الاخرين قال الله تعالى في القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والله عباد الله الله يا قيامنا أيها المؤمنون يجب على الناس لنفسي واجبيني أقريني دنكي مكنسيها da ku da kuke saurari na mu sani cewa waɗannan wayoyi da suke hannunmu wallahi Allah zai tambaye mu akan su gobe kiyama duk kalmar da ka rubuta duk abin da ka rubuta da abin da ka tura da abin da ka tsirayo ya ku siniyoyi ku ji tsoron Allah siniyan da ke tashi karfe biyu karfe na ɗaya lokacin da Allah ke cewa ina mai bukata ina mai bukata in biya mishi bukatar shi wake da bukata in biya mishi kana nan cikin intanet kana buɗe hotunan da bai kamata ka gani ba kana cikin intanet kana buɗe bidiyoyin da bai kamata ka kalla ba gobe alkiyama za ka tsayu gaban Allah za ka bayyana Allah zai sa a ɗauko littafinka Allah zai nuna ma gaba ɗaya ayyukan da ka aikata a nan duniya shi ya samu sani cewa yuhawwalu an qaribin min ƙusuri mu ila ma'wad di'abi wa yukhraju an majalisihi wa kinnin muzakhafatin ila baiti turabi wa mu fihi mahjuran wahidan hunalika fi an-na'imi aw al-iqabi bu'aid ruju'i man dafanuhu anhu ahata bihi shuhub al-istirabi malan yace wa hawlu al-hashr a'zam kulli amrin idha shuhada tuqaf lil-khitab tara al-a'da'a yafsuqu bil ma'asi idza du'iya ibn adam lil hisab malam yace wallahi muhallil shahid wa hawlul hashr azam kulli amri ranar tashi alƙiyama ita ce mafi rana mai girma a azamu kulle amrin mafi girman rana mai tsoro taron a ada'a tamtsiku bin ma'asi za ka ga gabai suna bayani akan ayyukan da bawa ya aikata Ƙafafunka za su yi bayani su ce da ni aka je kaza hannuwanka za su yi bayani da ni aka yi kaza da ni aka yi kaza don haka ya ku ibadata mu sani cewa duk abin da muke aikata wallahi gobe kiyama Allah zai zo da shi wani siniya ya aike ka ka ɗauki ruwan da ya aike ka da su zai yi wanka don kana azzalumi ka ɗauki ruwan nan ka sa musu miyau ko ka sa musu ƙasa ko ka yi musu hitsari sannan ka kawo musu wallahi Allah gobe za ka yi bayani dan kana siliya ɗalibi bai ji bai gani ba bai yi laifi ba kawai dan yayi ma laifi a gida ka zo a makaranta ka kiyaye shi ka sa a bashi kashi ko ka bashi kashi wallahi gobe kiyama Allah zai isan mai akan abin da yi mai amma yana daga cikin kuskuren da ɗalibai ke yi jiniyoyi ɗalibi ya yi laifi ya san ya yi kuskure a yi mai bulala ya ce an ci amana ta yi haddala da sai an ba sinin da ya buge ka da saboda da yiwa mafi yawa inda aka ce a yi tsafta an ce a tsaftace hostel annazafatu min al-iman tsafta tana daga cikin imani an ce a sai a yi tsafta kana doja an ce a yi inspection kai kuma ka ce ba za ka yi ba kai kan garin rena sai ka ga yadda za a yi ka tsallaka gina ka yanka shin in siniya buge ka mi Allah gine an taho wajen sallah ka je ka yi arwalla ka bauta ma ubangijinka sallah kana wasa da sallah baka arwalla baka sallah a koro ka ka labe nan kamar wani shedan ka sheka ka shiga wanga wallahi in siniya buge ka hadda lada sai an bashi amma idan ya kuskura baka yi laifi ba ya buge ka ya zalunce ka Allah zai isa ma don haka wajibi ne mu sani cewa duk abin da muke yi Allah ya riga ya kididdige yawma yabi'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima a ahsahu Allahu wa nasuhu Allah ya ce ranar da zai tayar da mu baki daya fa yunabbi'uhum bima amilu Allah zai ba mu labarin abinda muka aikata Allah ya ce ahsahu Allah wa nasu mm. Allah ya riga ya kiyaye duk abinda muke aikatawa yana na a rubuce wa nasu mu mun riga ka aikata laifi ka manta da ka aikata ka mance da an yi alhali yana na an kididdiga gobe kiyama za a zo da shi a ƙarshe nasihar da zan rufe da ita shine hadisin annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yace yu'ta bil mar'i yawmal qiyama za a zo da dan adam gobe alqiyama dan adam zai dibi ubangiji Allah zai dibi dan adam zai ce addi amanataka ya fulan ba da amanar da aka baka nan duniya dan adam zai dibi ubangiji yace kai ya rab ta kakaya ubangiji wa qad zahabat ad-dunya alhali duniya ta tafiyarta na ɗaya babu nagarta babu hostel ɗinku da ka buɗe loka wani ka sace mai kabin babu hostel ɗinku babu gidanku babu kuɗin da za ka biya satar da kake yi ka yi ta yi in ba a kama ka ba gobe kiyama Allah zai damɗe ka da hannu rai ranar da baka da abin da za ka biya don haka Allah zai ce ɗan adam zai jibi ubangiji ya ce kaifi ya rab ta kakaya ubangiji wa kan zahabati duniya alhali duniya ta tafiyarta Na Allah zai ce in tsariku bihi ilal hawiya a juya da mutum zuwa wuta hawiya fa yun talaku bihi ilal hawiya za a juya da mutum zuwa wuta hawiya fa tumassila lahu amanatu. za a misalta mutum amanar da aka ba shi nan duniya fa yaraha zai ganta fa ya'rifuha zai gane ta ka hay'ati yawma dafa ilai kamar ranar da aka bashi fa ya hawi fi asariha zai fada cikin gurabu wannan wuta sai ya ɗauko wannan wuta sai wannan amanan fa nazara zanna annahu kharijun minha sai mutum ya ga kamar zai fito cikin wannan wuta wallahi sai ya ɗauko wannan amana ya kusan fitowa zallat amman bai mutum ya sake fada ya ɗauko haka za abadul abidina babu lokacin da mutum zai tsaya idan mutum ya ci amana nan duniya gobe kiyama zai biya inda bai da idan ka yi zalunci a nan duniya gobe alkiyama za ka biya daga cikin nasiha da zai muku ya ku siniyoyi ku ji tsoron Allah ku sani cewa akwai wani abu da ni sani a kandiri ana yi cewa mutum ɗaya laifi a kama mutum ɗari a buge su don haka mu sani cewa wannan abu wannan abu da muke gani mu sani cewa bai kamata a ce muna aikata shi ba mu sani cewa Allah ya gaya muna Allah ta jin wajiratun wujir ukra laifin wata rayuwa laifin wata rayuwa zai shaho wata rayuwa don haka idan mutum ɗaya laifi a kama wanda ya laifi a buge shi a ban haɗewa gaba ɗaya inda muka yi daidai Allah ka ba mu na dashi inda muka yi kuskure Allah ka yafi muna ya rabbi ina roƙonka SSC ɗinmu da za su yi jarabawa ta wayar da neko da ba ya rabbi muna roƙonka ka ba su nasara ya rabbi muna roƙonka Allah ka ba su iko duk wanda ya tsara wannan jarabawa ka ba shi damar shiga jami'a cikin sauƙi ya rabbi muna roƙonka ku kuma da ke cikin system ɗin karatu mai son yayi na ɗaya Allah ka bashi mai son yayi na biyu Allah ka bashi ya rabbi wanda bai gane karatu Allah ka buɗa mai kwakwalwa ya gane ta wanda da ke da bukata Allah ka biya mai bukata kai ya rabbi muna roƙonka duk wanda ba a zo bisin ya rabbi ka sa a so mai wanga sati ya rabbi muna roƙonka wanda ka bin ne tsare Allah ka sa a kawo mai ya rabbi muna roƙonka mai fama da matsalar indomi Allah ka magance mai ita ya rabbi ina roƙonka wanda ke yawan cin gari ya rabbi ka raba shi da jaraba cin gari da kanzo ya rage ka ka sa ka azurta shi da indomi da compras Allah ka yi mana muwafuka Allah ka yafe mana kurakuranmu ya rabbi ina roƙonka malamanku da ke yawan ɗawainiya da ku Allah ka biya su da gidan aljanna ya rabbi muna roƙonka ka yafe mana kurakuranmu ga gabaki ɗaya inda muka yi daidai Allah ka ba mu shi inda muka yi kuskure karanci ilimi ne mu ɗalibai ne wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an allah ilaha illa ant nastaghfiruka da tube lake assalamu alaikum wa rahmatullahi